بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن أنفغماتي إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كوم يوم جوتم بالسعادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ليادة دريه دودة ثلاثين دا تقس وما أشهن دا شدا جوتم بقوي ميلاديا دموبيو بيو وما شابقوي a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu malam ya kulla mana wani taki da ya sa masa jihaduhu radiyallahu anhu a inda ya lissafa mana wasu daga cikin wurare manya-manya da sayyiduna amr ibn al-as radiyallahu anhu ya fice a fagagen yaki tun daga abin da ya faru a yarmouk guda biyun da na farko da na biyu ya ci shahidar yarmouk sannan ba a sahu abu ubaida ta a ahla halab domin halab na ɗaya daga cikin garuruwan da suka dawo hannun musulmai a lokacin da aka yi yakin da ake ci masa waƙatul yarmouk mun yi bayani a kansa haka amfakiya haka kansarin sannan kuma shi ne wanda ya buɗe masa, ta jawo hannun musulmai sannan fatul iskandariya na cin fatul misal duk mun yi waɗannan bayanan sannan tawabulus abin da ya shafi shimalu ifriqiya kenan wato arewacin afirka libya da makamantan kasashen da suke makwabtaka da ita shi ne bayan mala ya kawo waɗannan misalan sai ya ce wala kadiftara a ada'ul islami alaihi aqwalan hakika magabtan musulunci sun kirkiri wasu maganganu suka danganta suka tsora su akan sayyiduna amr bin al-as radiyallahu anhu huwa bari'un minha sayyidina bin al ya barranta daga barinsu. bai kamata a danganta masa waɗannan miyagun maganganun ba nan ba ana nufin aka ce ya faɗa ba a'a aka kirkiri maganganu aka danganta masa aka ce ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a siffanta shi da haka ba adawul islam kala biyu akwai adawul islam fi dakhil akwai adawul islam fi kharij adawul islam fi dakhil yan shi'a yan shi'a da khawarijawa wanda wannan bangarorin guda biyu su ne harsunan su ba ba su tsarkaka daga abin da ya shafi hakkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sannan a wajen musulunci kuma magabtan musulunci musamman mustashriqai a wannan zamanin namu wanda ashir bakar bin abdullahi abdullahi <coughs> rahmatullahi alaihi ya kira rubuce-rubucensu da al'isra'iliyatin da sabuwar sabon isra'iliyanci waɗannan kusan su ne to kana iya ƙara na uku su ne musulmai amma talamizatul mustashriqi almajiran mustashriqai wanda wani marubuci yake cewa laisu talamizatan lahu bal innama huwa hum abiduhum لأن التلميذ قد يعارض شيخه لكن العبد لا يعارض سيده yace ba ma ba ba ba almajiran su bane bayan su wanda suka ɗau alƙalin su suka yi rubuce-rubuce suka yi ɓatanci game da haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikinsu akwai amr bin al-as radiyallahu anhu cikin marubutan da suka shahara da haka a wannan zamanin namu akwai abu rayya akwai muhammad amin waɗannan biyun suna cin shahararrun wanda suka ɗau alƙalin man suka yi ɓatanci game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da amma ma hadasa yau masisi amma kaga abin da ya faru a ranar sisi wato ranar da aka yi yaƙi ko aka gwabza tsakanin ɓangarora guda biyu na musulmai ɓangaren na Ali radiyallahu anhu da kuma ɓangaren na Muawiya radiyallahu anhu wannan falaqad ashba'na kalama an zalika hakika mun kusar da magana a game da haka في ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ألوقة مكي ترجمة صحابي خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فانظروا هناك أجيك دوبات بقوا من تاب من بياني أجمد حقيقة من فاريوم سسي akwai labarikan da aka rubuta su على التفن tarihi aka danganta abubuwa miyagu ga wannan sahabi sai na amur bin al'as aka nuna ya yi yaudara ya ci amana ya yi abu ya yi kaza yi kaza mala ya faɗa mana tarihi na gaskiya tarihi yana da haɗari gatan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta sama hadisansa tarihi bai samu wannan gatan ba samu ba al-imam al-bukhari ya gabaci al ibn jarir min tabari bukhari ya rubuta sahihu bukhari ke sahihi sannan al-imam muslim ya gabaci ibn jarir min tabari da hadisan da cikin sahihu muslim sahihai ne amma a waɗannan lokutan ba a samu wani ya rubuta sahihu tarihi islami ba ibn jarir rahmatullahi alaihi da ya rubuta tarihinsa sa tarihul umami wal muluk ya faɗi a muqaddima cewa zai ruwaito maka abin ya ruwaito ne daga malamansa da isnadi ya rage naka kai kuma ka ɗauki isnadin ka bibbi man asnada laka faqad ahalak mutumin da ya kawo maka isnadi to ya nuna maka hanyar da za ka yi kai kuma ya rage naka sai ka kama hanya ka bi ka yi bincike domin ka tabbatar da abin da ya faɗi daidai ne ko ko ba daidai ba ne ya inganta ko bai inganta ba mun gane والتوقف في مثل هذه الأمور أسلم ka tsaya gefe guda ba ruwanka da abin da ya faru a cikin irin waɗannan abubuwan da suka faru a tsakanin sahabbai aslamu shi ya fi kubutarwa al-imam al-qahtani al rahmatullahi alayhi ya baka shawara yace dama ma jara bain as-sahabati fil wara بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان دع ما جرى الصحابة في الوغى من دي فاقطة كان صحابي في الوغى أياك في تالي تالي با وان كبا وان دي في كيبين تكي عقيتي كاغانو كوتي كاي توتي بانغري ce kai kana tare da bangare kaza bangare kaza kuma ba ka da bangare kaza ba ruwanka da su wa naqulu kama qala al-abd salih muna faɗi kaman yadda bawa nagari bawan Allah nagari shine sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi ya faɗa an zo an masa tambaya akan abin da ya faru a siffe sai ya ce hadihi fitanun najat ha aidina waɗannan ya kuka ne da hannayenmu sun kukuta daga barinsu ba da muwa kai ba fala na hudu fi habi an tinatina ba za mu zo mu tutsa a cikinsu mu ce sun yi magana da su ba mai magana kansu bi an tinatina da harsunan ba da kai aka yi ba la na katalaka wala jamal sai za ka sa hannunka bakinka a ciki wal maw'idu Allah wajen da za a haɗu ga baki ɗaya wajen Allah wajen da za a haɗu ga baki ɗaya a gaban Allah wal maw'idullah a gaban Allah za a haɗu shikenan sai ka bari sai wannan ranar sai ka ga abin da zai faru amma a duniya shawarar da aka baka ita ce ba ruwanka a cikin abubuwan nan da suka faru eh. wal kafu amma shajara bainas sahabati daga cikin mu'taqadu ahli sunnati wal alkafu amma shajara na sahaba kamewa da shiru a game da abin da ya faru a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi duk da wasu malamai suna magana a kansa annabi sama ya faɗi abubuwa guda uku yace idza zukira ashabi fa amsi wa idza zukira an-nujum fa ansiku wa idza zukira al-qadru fa amsiku Allah ta'ala ya sanar da annabi sama cewa duk waɗannan abubuwan sai sai an samu waɗanda za su halaka game da su ce za su kira ashabi fa amsi idan aka ambaci sahabbai na ku kama baki ba ruwan ku waɗanda ba sahabbai ba wannan annabi sama yana mana wasiya ne mu da za mu zo baya wa idza zukira an-nujum fa amsiku idan aka zo ana magana ilimin tawari da shi haka kutsa ka ce sai ka gane tauraro kaza aiki kaza yake yi إعراب قذائك كذائك وإذا ذكر القدر فأمسك sannan masail na ƙaddara waɗanda ƙadariya suka zo suka caccakuɗa su suna kawo rigingimu a kansu in an ambaci in wannan fa'amci ku kama bakin ba gun kwaci hadisi ne wasu malamai suna ganin ya kai hasan hasan da ghairi amiri wa aqwaluhu inda al-maut ƙarshen wannan amir gwamna babban gwamna mutumin da ya zama gwamnan masar ba ba karamin gwamna ba ne ko a najeriya a ce kai ne gwamnan Legas ko gwamnan kaduna ai ba karamin gwamna ba ne ko gwamnan kano waɗanda suka iya gwamnoni a waɗannan jihohin jarumai ake ɗaukar su ko na kwana ɗaya su suke to masar masar da tsohon tarihinta masar suna ce mata ummud duniya ita ce uwar duniya haka suke faɗi saboda adadin annabawan da suka annabawan Allah da suka sauka a Masar ba su da iyaka sarakunan da aka yi a Masar ba su da iyaka Masar tana ɗaya daga cikin tsofaffin birane da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su tinkini a duniyan nan sannan kuma tana ɗaya daga cin ɗaiɗaikun gabubuwan da Allah ta'ala ya kama sunan sacin alƙur'ani ya bari wa ƙala da kulu misra in sha Allahu amini an uwana tabni alhakam qal sannan wa aqwaluhu inda almauti sannan kuma da maganganun da aka ruwaito sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yayi a lokacin da mutuwa ta zo masa an uwana tabni alhakam qala qala amr ibn al ruwana ibn al-hakam tabi'i ne Ya ce a al-as radiyallahu ta'ala anhu ce, ajaban liman nazala bihi al a wa aqluhu mamaki ga mutumin da mutuwa ta sauko masa alhali hankalinsa na tare da shi bai gushe ba Kaifala ya yasifuhu me yasa ba zai siffanta mutuwar ba domin yana da sauran hankali abin da ya gani ya sauri fi lahzatihi al-akhira abin da ya ragu masa a rayuwarsa to ya sauri ya faɗi mutanen da suke baya wanda mutuwar tasu lokacin ta bai zo ba su sanya mutuwa take ya siffanta musu ita to yana faɗin wannan magana falamma na bihi mautu lokacin da mutuwa ta sauko masa shi Amr bin al-As radiyallahu anhu ذكره ابنه بقوله هو ذكره ابنه بقوله وقال صفه zakkara hubluhu bi qawlihi sai ɗansa ya tunatar da shi maganar nan tasa da yace ajaban liman nazala bihi al-mautu wa aqluhu ba'du kayfa la yasik kun ga yayi maganar ne kafin qabla an yanzila bihi al mautu abin mutuwa tasa ta zo to lokacin da ya zo mutuwarsa ta zo aka ga alamatul mautu sun sauka a gare shi zakkara hubnuhu bi qawlihi sai ɗansa na abdullahi radiyallahu anhu ya tunatar da shi game da wannan tsohuwar magana tasa da yayi cewa ya za a yi mutum a ce mutuwa ta zo masa alhali hankalin na ba zai siffanta mutuwa ba wa qala siffu yace ya baba ka siffanta mana ya mutuwa take qala sai yace ya bunayya ya kai mutuwa kai ya kai dana al-mautu ajallu min an yusafa ai mutuwa ta wuce a siffanta al la yusafu to ba za a iya sufunta ta ba walakin nisa sa'asifu laka sai dai zan yi ƙoƙari in sufanta maka abin da zan iya yi ajiduni ka anna jibala ghadwa ala unuqi yanzu halin da nake cikin nan jina nake kaman duwatsun da ake ce musu ghadwa duwatsu ne manya manya wasu sun ce duwatsu ne a ƙasar siriya kamar su ne aka ɗauko min aka ɗora min a wuya wa na fi jaufi a shauƙya kai ka ce a makoshi na kamar an sa mini ƙaya ce ash kenan bai na ne mina min na shawki na inab Aka balarabe ce. Hmm? وأجدني كأن نفسي يخرج من إبرتي والله إنا درينا يد yana fita min إبرة daga اللورة kamar haka nake ji kamar raina na fita daga allura ibra ita ce allura al ba ita ce al da hamza kun ga yadda ya siffanta كأن جبالا غضوا على عنقي وكأن في شوكي في جوفي الشوكة وأجدني كأن نفسي يخرج من إبرة wannan bayan Allah suna gazgata faɗin Allah sun rubuta cewa ala inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana da wani irin baye da take zuwa ma kowa a lokacin da ta zo Allah ya sa mu cika da imani wanda asarin al-Imam Ibn Sa'ad ya rubuto shi a cikin Tabaqat al-Kubra wa an Abdullah ibn Amr anna abahu qala hina tudira daga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma yace babansa ya rika faɗa lokacin da zai rasu shine tudira lokacin da mutuwarsa ta zo masa اللهم إنك أمرت بأموري ya Allah ta'ala ka ba da wasu umarce-umarce wani haita an umurin sannan kuma ka hana wasu abubuwa tarakna kasiran mimma amarta ya Allah mun bar masu yawa daga cikin abubuwan da kace ni Allah nan ma ya qadi ma amara dan adam baya iya abinda Allah ya ce masa yayi duka wa rata'na fi kathirin mimma nahaita sannan mun riƙa sharholiya shine arrafu mun riƙa sharholiya muna muna muna muna muna muna muna shagalta muka bar abin da ka hana muka shiga ciki kai muka riƙa abin da ka hana abin da ka ce min an ce arrat'u arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab arrat'u shine asali dabbobi suke yi shine arraju hmm? to amma wanda ya zama ya kama da su Iyasa mai kiwon dabbobi sai ya yi wasu abubuwan da dabbobi suke أصيله معنا غدا يرتع ويلعب هذا يرتع مع الحيوانات مع الدواب ويلعب هذا نيكو وشيني على الرتع to mun rat'u mun shagalta mun rika sharholiyar mu a cikin abin da ka hana ka ce abu kaza ba kin mu ko mun rika ya Allah Allahumma la ilaha illa anta ya Allah babu abin bauta da gaskiya ce kai thumma akhadha bi ibhani sannan sai kama babban yatsan zaka wannan shine al-ibham ko alam yazal yuhallilu hatta fada bai gushe ba yana la ilaha illallah la ilaha illallah hatta fada sai da ya cika Shi ne fada radiyallahu anhu Allah madaukakin ya ƙara yadda da shi Allah ƙara mana san waɗannan sahabbai da Annabi salama. Allah ya ba mu kokarin koyi da su daidai gwagwadon iyawan mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina